yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha bakwai daga cikin jeren biyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min aslaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gama idan ba manta ba tun hutu da muka je na sallah sai yau muka dawo don ci gaba da dorawa akan aikin da dama aka saba Allah ka sa mana hannu ciki Allah kuma ka sa don kai muke in manya Allah ka amsa mana da ma wannan littafi mala ya tsara shi ne don karantar da mu safofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a takardu sun gaza alƙaluma ma sun gaza game da a iya amfani da su don rubuta kyawawan ɗabi'u da halaye irin na annan sai dai kowa ya ɗan abin da zai iya kowa ya ɗan fusgo abin da zai iya fusgowa amma hakikanin ɗabi'u na annabi da kyawawan halaye na manzan Allah takardu ba za su iya kwafewa ba ina gaya muku alƙaluma ba za su iya rubuta ba bakuna ba za su yi ambata su da maɗai ba saboda yana na a fitowa a sayo fike sira an tambayi manzan Allah ya bayanin kansa da kansa waye shi yake cewa zai koyi masa habai cikakken bayani a kansa ya ce ni ɗin nan ni ne addu'ar annabi ni ne wannan addu'a Allah ya karɓa ta annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ke cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim wannan rasulan din ni addu'a annabi Ibrahim ce Allah ya karɓa sai ya mai da ni ya mai da addu'ar a kaina sannan ni ne wannan albishirin da annabi isa ya wa mutane na bayyanar da zai a ƙarshen duniya da allah yake cewa wa in ala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran wannan albishirin da annabi isa ya ce yana wa mutane to ne ne wannan albishirin ne ne wanda lokacin da mahaifiyata ta samu cikina mahaifina ya rasu tun ina ciki lokacin da ta take ɗauke da cikina wata ran tana kwance goshin asuba tana bacci sai ta mafarki da haske na fita a jikinta wannan hasken ya rika yawo ba inda bai kai ba duk wani bangare na duniya annabi ya ce ni ne wannan hasken ni ne ɗan da lokacin da aka haife ni aka kai ni kula da tarbiyya a ƙabilar banu sa'ad a gidan su halimatu sa'adiyya ana rinona, ana kula da ni har na fara wa har na fara fita zuwa kiwo ne da wani yaro sa'ana wata ran mun tafi kiwo tare da shi mana daji da dabbobi muna kiwo sai na hangi wasu mutane farare kal da fararen kaya guda biyu wata ruwaya ma ya ce mala'iku guda biyu sai na hangi ɗaya na ce ma ɗaya a cikin su biyun wani yaron ne waye a cikin su biyu sai na ga ya nuno ni ya ci ga can sai na ga yana nan shi ne wancan sai na ga sun karo ni gaba ɗaya su biyu wanda muke tare shi ɗaya yaron da ya ga gadangadan sun taho sai ya gudu suna zuwa suka kama ni sai suka kwantar da ni a ƙasa ina kallon su sai suka tsada suka farka cikina suka yanka suka tsada har zuwa na ya ce ni dai ina kallon su sai na ga sun sa sun ciro zuciyata da wata tasa a tare da su sun sa a tasa jama'a kun gane ko sai na ga suna zuba wani farin ruwa suna wanke zuciyar tawa da ruwa a wannan tasa sai na ga suna laliban wasu abubuwa a cikin kirjin nawa da ciki da suka yanka suna turo wasu 'yan gudaddajin abubuwa suna watsi da su ashe waɗannan abebe ya ce rabo ne na shekan a jikina duk suka ce bayan sun gama sai suka mai da cikin na da kirjina sai suka mai da zuciya suka haɗa kirjin na da cikin nawa suna haɗawa in kalla haka kamar ba a yi komai na tsaga cikin ba wanda ga ya koma yadda yake sai suka ja gefe guda suka tsaya sai na ji ɗaya ya ce ma ɗaya to yanzu kam auna min shi da mutane goma a cikin waɗanda suka fi kowa zama nagartattun bayan Allah an annaba da manzanni manya ɗauko goma auna min da shi gwada min su da shi ya ɗauko annabawa manya-manyan manzanni guda goma ya aje sai aje manzan Allah a gefe da ya kalle shi ya kalle shi ya auna sai ce a'a su goma nan ba za a iya auna shi da su ba don ya fi ƙarfinsu ɗabi'un shi da halayen shi da matsayin shi a wurin ma'alikinsa, ba zai yi ka haɗa su da shi ba don haka ya fi su sai ce to shi kenan ɗebo mutum ɗari cikin manya-manyan bayan Allah auna min da shi shi kaɗai, ya nemo bayan Allah guda ɗari manya-manyan nagartattun bayi da ya aje su a gefe ya aje manzon Allah a gefe da ya kalle su ya kalli annabi zai auna sai ya ga ina awon ma ba zai annabi ya fi su duk su ɗarin sun an haɗa su da shi ya fi su sai ya ce to yanzu tun da ka gane ya fi ɗauko nagartattun bayi manya-manyan guda dubu haɗa min da shi shi kaɗai ya zaɓo manyan bayan Allah guda dubu ya ajiye su ga annabi a gefe shi kaɗai ya ce auna min ka gani so bin su ka haɗa ɗabi'unsu da halayensu da matsayinsu a wurin ubangiji san fi shi da ya kalle shi ya kalle shi ya ce ina a ya fi su ba hadi ko kusa sai ya ce to duk waɗanda in za ka ɗebo halittu gaba ɗaya ka aje gefe ka aje shi a nan ka auna su da shi shi kadai za ka ga yarin rinjaye a kansu jama'ar musulmi kun gane ku wanda ya sa allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim wa la wa inna laka la ajran ghayr mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya ce kana da ladan da fatan ba ya jama'a zaman da muke nan zaman kawai ku da kuke yi da sauraron karatun da kuke yi jama'a annabi na can kwance a kabarinsa ana rubuta mai ladan kun zo masallaci jama'a duk wanda ya ce subhanallah a duniya sai an kai wa annabi lada duk wanda ya ce alhamdulillah duk wanda ya sujjara sallah ko azumi kai duk wani alheri da za ka yi a nan doron ƙasa da an baka lada to an fara kai wa annabi nashi saboda ba kai abun ba sai dan shi ya zo da abun Allah ya ce make ka ka sani ka yi wannan ya sa Allah ya ce kana da nada wanda ba ni yankewa ba jama'a kun gane ko me ya dalili Allah ya ce wa na ka ala khuluqin abu? kana kan ɗabi'u ne masu girma kyawawa abeban ban sha'awa jama'ar musulmi duniya ta samu kanta cikin duhu dantsin ma dantsin duk wani haske na kyakkyawar ɗabi'a ba a san sa ba sai dalilin bayyanar manzon Allah wannan hasken ya kai ko'ina wannan ya sa kuka ga Allah ya mana wata kyauta ta musamman da sanya mu cikin al'umma shi annabi wanda tsakanin halittu irin mala'iku masu tsarki da irin annaba da manzanni manya-manyan duka idan ka ɗauke su ka haɗa da shi ya fi su da ma kun gane ko to sai Allah ya mana goma ta arzikin ɗaukar mu mu kuma ya sanya mu cikin al'umma wanda ya fi ne annabi Muhammad kuma ya haɗo shi da littafin da ya fi ya ce ya zo ya karantar da mu an tambayi Aisha game da ɗabi'un annabi take cewa kana hulƙu hulƙu ai ɗabi'un manzan Allah karanta al jama'a kun gane ku akwai ɗabi'un da annabi ke da su wanda ƙur'ani ya ba da labarin wasuli wasu littattafai da Allah ya saukar kafin ƙur'ani su kuma sun ba da labarin wasu ɗabi'u na manzan Allah akwai ɗabi'un da Allah ya wa annabi wanda ya mu'asarance sa wanda ya zauna tare da annabi shi ne zai iya maka bayanin wani abu kaɗan daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama Allah ka shiryar da idan ba ku manta ba siffa ta kyakkyawar ɗabi'ar manzan Allah ta sha hudu da muka gama ita ce alhayahu kunya manzan Allah yana da tsananin kunya yau malam ya ce ina aka bar mu musulmi da kunya wadda ɗabi'a ce mai girma a musulunci wadda manzon Allah a hadisi ya siffanta kunya da cewa ita ce ma ɗabi'un musulunci kunya annabi ya ce innal kulli dinin khuluqan kowane addini yana da nasa irin ɗabi'un da halayen wa khuluqul islam alhaya ɗabi'u kyawawa na musulunci ya tattaru ne a cikin kunya wannan mun ji ibn maja ya rawaito su albani ma ya tabbatar da ingancinsa sannan manza Allah ya ba da labarin kunya na daga cikin ɗabi'u na annaba duka da manzanni su da mabiyansu wanda ya sa al'imamu Ahmad ya ruwaito hadisi a musnadinsa annabi yana cewa arba'un min sunanil anbiya'i mursalin abubuwa guda hudu tsarin rayuwa ce ta annaba da manzanni annabi ya ce asiwaku yawan kula da goge baki karka bakin ka ya rika wari wata akto da kuma yawan sa turare a jikan shi na tashi a jikinka wazzawaj sannan aure ɗabi'a ce kyakkyawa ta annaba da manzanni sannan walhaya'u sannan kunya waɗannan abubuwa guda hudu dukansu ɗabi'u ne na annaba da manzanni da Allah ya musu ado da su amma da waɗannan annaba da manzanni karkata kafinsu idan za ka ɗauki kunyarsu ka haɗa ta da ta annabi to annabi ya fi su kunya jama'a kun gane ku do wata siffa wadda za ka ji an ce ɗabi'a ce kyakkyawa ta wani annabi to annabi na da irin ta yana da ƙari ma a kai aisha na cewa manzan allah ba muna shafa mai kirare ba ne ba fesawa muke ba ba yarfawa ba kwalban muke ɗagawa mu jiddila masa za ka duk inda za ka ji manzan allah ya jitta ƙanshi za ka ji yana tashi a jikinsa ɗabi'a ce kyakkyawa ta annaba da manzanni annabi na da ita da haka manzan tsira yake cewa inna lima adraka nasu min kalamin nubuwa al'ula lallai yana daga cikin abin da mutane suka riska a ta al'ummar mu ta annabi daga abin da muka riska daga abin da muka samu daga abin da muka rika gani muna ji na maganganun annaba da Allah ya aiko tun farko maganganun nasu annabi ya ce idza lam tasta in ba baka da kunya fasna ma shi ita na abin da ka ga dama je ka yi baka da kunya in ka ga dama je ka maru ubanka in ka ga dama je ka maru uwarka tunda baka da kunya wanda duk bai da kunya jama'ar musulmi ba abin da ba zai iya yi ba in dai baka da kunya jama'a kun gane duk abin da ka yi in an yi mamaki to mamakin waɗanda suka yi mamakin ya kamata a yi ai an ma ba yi abin ba ne ya kamata a yi mamaki wanda bai da kunya ai bai da imani wanda ko bai da imani ba abinda bai iya yi Allah ka tsare wannan hadisin mun ji al-Imam al-Bukhari ya fidda shi kai ba ma haka ba farin mu farin jakada manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa annal haya ala ya'ti illa bi khair jama'a kunya ba ta biyo baya da wani abu da bawa mai kunya sai abin da alheri inda za ka zama mai kunya abinda zai biyo baya annabi ya ce jira ka ga alheri da ka, babu abu mafi gawa mutum matsala da ya yi abu Aka sun alheri ya biyo baya kamar rashin kunya jama'a duk wanda bai da kunya tun a cikin kabari kwanciyar da za kwantar da shi da za a yi a kabari sai ya ga kwanciyar a ba a daidai zai yi ta ba a nan duniya kuma kana mutuwa sai an tafaɗin ɗin wannan mugun halin naka na rashin kunya sannan tambaya in dai ta kabari ce ba ɗaya da za a yi ka iya ansawa sannan mala'iku na rahama ba za ku haɗu ba sannan wanda duk zai shigo ƙabarin naka ba zai tausaya maka ba dan me dan baka da kunya a wata ruwaya annabi ya ce alhaya'u kulluhu khair kunya gaba ɗayan ta alheri ce wannan hadisin al imam tabarani da bai suka ruwaito sa a watan watan da baya kuma albani ya tabbatar da ingancinsa Allah ka shirya da mu wancan da ya gabata a hadisin bukhari ne da muslim lokacin da wani mutum ya zo gun annabi ya nemi annabi ya mai wasiya ya ce wa annabi ausini ya rasulallah wace wasiya za ka yi min ya manzan Allah ka yi min wasilci ka gaya min abin da ko ba ka zai rike ya amfane ni a duniya ta da lahira ta kala annabi ya ce masa usi ka an ta sahi min Allah azza wa jal ina maka wasilci ka zama mai jin kunyar Allah mai girma da buwaya kama ta sahi min rajul salih min qaumika kamar yadda kake jin kunyar yin abin da bai kamata ba a gaban mutumin kirki na cikin al'ummarka jama'a kun gane ka zama mai jin kunya na yin abin da bai kamata ba a gaban mutumin kirkin cikin al'ummar to ka zama mai jin kunyar Allah kamar haka kofi Bana hadisin na tsabarani ne da bai haƙi albaniya inganta sa sai ba ma aka ba manzo Allah ya bama watan kunya da imani annabi ya sanya kunya reshe ce ta imani a inda yake cewa wal haya'u shu'batun min al iman kunya da kake gani wani reshe ne na imani idan kai sake baka da kunya wani babban reshe a imaninka ya balle wannan hadisi na bukhari ne da muslim sannan manzon tsira ya ce alhaya'u wal iman qurana jami'an kunya da kuke gani da imani dan juma ne da dan jimai gwama suke tafiyar su daya ba yanda za a yi ka ga ɗaya ba ɗayan da ka kafiri ka bai da kunya rashin kunya mafi girma ya ce Allah na da ɗa ya je ya tsugunna ya magunki sujada iyakar rashin kunya an ba wata sai wannan to wannan ta kai a ce ba a da kunya a ta jin kunyar Allah jama'a kun gane ku? rakushin kunya ta kai duk yadda za a danka inda za ka yi bid'a ba ko kada kunya Allah ka tsare da ka kunya da imani dan juma ne da dan jimmai gwama suke duk inda za ka gan su tare suke ai za rufiya a ma rufiya al'akar da zarar an ɗauke ɗaya tare da mutum ana ɗauke kunya tare da kai Allah ba zai bar imani ya zauna ba sai ya ɗauke shi ma ana ɗauke imani sai a ɗauke kunya tare da kai da haka tare suke in dai ba ka da kunya ba ka da imani in dai ba ka da imani ba ka da kunya da imani da kunya annabi ya ce tafiyarsu ɗaya tare suke tare aka san su ya annaba mun ji ba wanda bayi da kunya jama'a kun gane ku, Allahu akbar kai jama'a Yau rashin kunya ta zama kuma ita ce watan abin ban sha'awa cikin musamman samari da 'yan mata da kuma ƙananan yara da kuma su kansu mata don Allah ya jarraba al'umman jama'a da halin nagarta za ka ga mu? ba ta sha'awar mai halin nagarta illa ma rahimar amma da zarar yaro ya bayyana a unguwa mara kunya to jama'ar musulmi za ga kowa na sha'awarsa musamman kuma mata da haka za ka ga yanzu wanda ya fi kowa ta kerewa da ka ɗi wurin rashin kunya a fina-finai da ake na hausa wala za ga duk mata sun fi son shi wanda ya iya waƙe-waƙe ya iya rawa da mata ya zama tantirin mara kunya za ka ga ko da mace da niƙabi da hijabi zindime ne da niƙabi ga kufazani ga zuwa lacca muhadara wa'azi jama'ar musulmi ga ta da zuwa islamiyya amma duk wannan zai hana ta kallon waɗannan fina-finan waɗannan marasa kunya sai ga tana son su fiye da yadda take son ta ji magana annabi kai jama'a barin gaya waɗannan masu kallon fina-finan nan na hausa yadda suke son waɗannan 'yan fim ɗin wannan yau inda annabi zai bayyana za su zaɓi 'yan fim su watsar da annabi a ina gaya muku wannan magana haka take ko da lisanul qal ɗinka bai faɗi ba lisanul haɗin ɗinka haka yake nuna gama kun gane ko Allah ka tsare haka kowace ta je ke tunani ya kuma rage nata in ta ji taimakanta an ba ta ji ba ba ta ki gani ba ran da za ta gani ba fa za ta ga da kyau ba kuma na san sai ta ce an gaya mu maza Allah yana cewa wannan hadisin hadisi ne na al'imamu Hakim da Abu Nu'aym a hiliyarsa Albani ya tabbatar da ingancinsa Maza Allah yana cewa alhaya hayau min al-iman duk inda ga kunya to an ciro ta ne daga imani wal imanu fil janna shi kuma imani an ciro shi ne daga aljanna wal baza'u min al jafa'i kaga batsa da rashin kunya yana daga cikin kekashewa da bushewar zuciya batsa kaga rashin kunya ne rashin kunya yana daga cikin abin da ke nuna bushewar zuciya wal jafa'u bushewar zuciya kuwa fin nari da ita da mai wannan zuciyar in an tashi alkiyama suna wuta ranar kiyama da haka ba komai tun da baka da kunya daga wuta aka ciro ta kuma dai can za ka koma Allah ka tsare wannan hadisin sahihi ne alimamu imam Tirmidhi da Hakim suka ruwaito sa Albani ya tabbatar da ingancinsa manzo Allah ya kasance yana cewa Abin da aka samu a kan sayyidina Usman dan Afan, annabi yake cewa ala astahyi min rajuli tastahyi minhu malaika kai jama'a kai Abubakar da Umar ku tsaya kuna cewa na gyara zama saboda zuwan Usman na ji kunya ya zo ya ganna a yanda nake eh ku tsaya ku ji ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma na jin kunyarsa ba mala'iku ma jin kunyar na usman suke to bai kamata a ce ni ne na ji kunyar mutumin nan ba wannan hadisin hadisi ne sahihi wanda alima muslim ya ruwaito sai ba ma haka ba abu sa'idin ya siffanta mana masoyinmu na hakika wata annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam abu sa'id al-khudri yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha annabi ya fi budurwar da ta fara budurci kunya a sanda take cikin wannan dan dakin yan matan yan matan da duk wadda ta wuce shekara hamsin ta san da yan mata haka da ta ga ta fara kurjin nono ba a yi mata aure ba tana ganin kirjinta ta ga alamar ta fara nono ta rika kuka kenan kar a gani a ɗauke ta yar iska da haka kullum tana ɗaki zaune ba ta fita ba yanda za a yi kaga ta fita sai tilas saboda kar a ganta da alamar ta fara nono a yi mata tunanin yar iska ce da fa haka ake cikin al'umma ballantana a ya mace ta fara zubar jinin aina ba aurar da ita ba a da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ta rika kuka zama za ta yi ta kuka dan kar al'umma a ɗauke ta mutuliyar banza Allah ka tsare da ka ɗan uwa zo kai tunani tare da ni kan abin da sayyidina Umar kan Khattab ya faɗa sayyidina Umar yana cewa man Allah haya'uhu salla uhu, duk wanda kunyarsa ta karanta to tsantsinin shi da takatsan tsantsin shi game da saba ma Allah zai yi kaɗan jama'a duk wanda kunyarsa ta yi karanci ba za ka gan shi da tsantsan game da yi wa Allah abin da bai kamata ba duk abin da bai kamata ba su ke kan gaba wurin yi wa Allah shi duk wani saƙo na Allah su ne a gidan gaba wanda duk kunya shi ta karanci haka za ka gansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa man qalla wara'uhu annabi eh, sayyidina umar ya ce duk wanda taka tsantsan ɗinsa ne kaɗan kuma mata kalbu to za a wayi gari kaga zuciyar shi ta mutu ana na ana na sai gida ya koma kirista ga shi da cross a wuya yana hallelujah in the name of jesus haka za ka cewa saboda to bayi da kunya da haka taka tsantsan ɗin shi game da yi Allah abin da bai kamata ba sai ya karanci idan ko taka tsantsan ɗin naka ya karanci zuciyarka sai ta mutu to daga nan hasken musulunci gaba ɗaya sai ya fice a zuciya duk inda duhun kafirci yake da shirka da duhun sako da zunubi da duhun aikin bid'a shi kuma sai ga gama mashiga sai ya samu gindin zama a zuciya sai ya zauna daga nan sai ka ji mutum ya koma ya rinda ya zama kafi Allah ka tsani mala ya ce kai ina ma dai a ce za mu ɗabi'antu da kyawawan ɗabi'u na kunya waɗanda a yau shafin kunya ta share ta ɓace a wannan zamani a wurin mafi yawan mutane in ka ga mai kunya cikin al'ummar mu illa man rahimallah jama'a sai wanda Allah ya tausaya ma musamman 'yan mata da samari kuma kana zama mai kunya ne na mutane ba za ka yi abu a gabansu ba wanda bai kamata ba kana jin kunya na Allah a bayan idan mutane a gaban waɗanda ba wanda ya san ka amma yayin da kake Allah ya san ka to kana jin kunyar yin abin da bai kamata ba saboda kana jin kunyar Allah Allah ka shirya da mu wannan shi ake ce mai waiwaye adan tafiya idan kana waiwaye sai tafiyar ka ta kyau jama'a kun gane ko wannan yasa na ɗan maimaito mana gaba ta sha hudu wanda nake roƙon arzikin ku duka dan Allah kowannen mu da yake ganin yana da wata ɗabi'a ta rashin kunya wallahi ba alheri ba ce ba alheri ba ce yi ƙoƙari rabu da ita wanda duk ya san ana mai kallon bai da kunya ya yi ƙoƙarin rabuwa da abin da ya sa ake mai kallon rashin kunya yi ƙoƙari ka komawa abin da za a ce gaskiya wani a yau ba wanda ya kai su kunya an gane ko Allah ka shirya da mu siffa ta gaba daga cikin kyawawan ɗabi'u na manzan Allah akwai arida yadda da hukuncin Allah yadda da bayin Allah na gari laqad na nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أرض الخلق عن wa عز wa an قضائه manzo Allah ya kasance a cikin halittun Allah kaf shi ya fi kowa nuna yardarsa da Allah mai girma da buwaya wa an shi ya fi kowa nuna yardarsa game da duk irin hukuncin da Allah ya akan jama'a kun gane kuma idan Allah ya hukunci mara daɗi a kanka wana duk abin da za ka yi wannan la mu'aqqiba hukunci hukumi ba wanda zai bi diddigi na hukuncin da Allah ya ce dan dan shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba wanda ya ce ce Allah ne ya sa kai mawa na kaza kai kanka yanzu na ce rikita ma al'amari jama'a kun gane ku Allahu akbar bal kai ba ma haka ba kana ahrasun nas kana ahrasun nasi ala al-fawzi bi ridwanillahi jalla wa ala manzo Allah ya kasance shi ne mafi kwaɗayi a mutane kan watan samun babban rabo akan rabauta game da samun yadda ta Allah mai girma da ɗaukaka fahahuwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu jama'a da na Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya da kulu alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga gun annabi wataran ya je yana shiga gurin annabi faya ji na iman alal hasir yana shiga gun annabi wataran in ya je sai ya iske annabi ga shi kwance yana bacci akan tabar makaba tabar ma ordinary tabar ma ta kaba faya kulu sai ya rika cewa ya rasulallah in annabi ya farka sai ya ce masa ya manzan Allah inna kisra lallai sarki kisra wa kaisar da sarki kaisar man karanta tarihin a littafin lurin lallai sarkin kisra sarki kisra da kaisar fima huma fihi a irin matsayin da suke kai na bala'in kafirci da suke wa Allah manzan Allah na ga irin katifu da kushin da shimfiɗar gado da ac da carpet da tile da duk wani abu wanda za a ce na jin daɗi ne a rayuwa da more ta da irin wannan kafircin nasu amma ga daɗin da suke ji wa'anta rasulullah kai ko kafa kai manzan Allah ne kai Allah ya aiko amma ka rika kwanta akan tabarma har ga alamar tana fita a jikinka in ka tashi bacci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya kalli sayyidina Umar sai ya ce masa in yi wannan magana amma za an takuna lahum lahum dunya ya kai Umar ba za ka yarda Allah ya ba su abubuwan jin daɗin jin abubuwan more jin daɗin rayuwar duniya ba a ba su su walan al-akhirah mu kuma abubuwan jin daɗin lahira Allah ya ban mana dan mun je ba mu a can jama'a kun gari ka san mutanenmu da ana da wata magana da an ga wani mai arziki da yake samu ta hanyar kafafa ta hanyar saba ma Allah sai ka ji mutanen da ke gefe su ce a'a ku ci a nan mu ma ci a can wala da haka ake cewa to yanzu in wani mai imani ya ce ba su su ci a nan sai ka mu dai a bamu mu ma mu ci a nan الله أكبر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع القليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم هذه زوات الله يتي لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد كي كومو دا كافري كي أدري أتكين من يمان يموتوشي أتكين أبو موه watan na fariya na jin daɗi da more rayuwa kai koman da suke akan waɗannan adadai karka bari ya ruɗe ka karka bari ya ruɗar da zuciyarka karka bari ya ta da hankalinka Allah ya ce mata qalil jin daɗin ɗan kaɗan ne za su ci sun ba ma'awahun jahannam sannan makoma su wutar jahannama da an tashi kai suna mutuwa aka sa su a kabari sai Allah ya jawo ta jahannama sai a wuntsula su a kai wa bi'sal mihad Allah ya ce tar da wannan shimfiɗa da Allah ya musu ta wutar jahannama tun a cikin kabari Allah ka shiryar da na haka ya jama'ar musulmi inna lillahi ibadan futara dunya wa خلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها wa takhadhu salihal a'mali fiha sufuna bayan Allah na kwarai duniyan nan ba su ɗauke ta komai ba saboda shawarar da Allah ya ba su a Qur'ani yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq sai ya ce fala ta na kumul hayatu duniya kar ku bari rayuwar duniya ta rube ku jama'a kun gane ce mata gurri gai ki roɗu wani ba ni ba na gane duk morewar da zan miki na ɗan lokaci ne kaɗan gama duk yadda Allah ya shimfiɗa wa mutum rayuwar duniya wurin jin daɗi ranar da zai bar duniya sai ya shiga wata irin damuwa na ganin duk abin da ya tara to ban gama cinyewa ba gashi zan mutu kuma tsaya ku idan kai kafi kowa zama matsiyacin duniya ran da za ka bata sai ka bar wani abu jama'a kun gani ko hijabi ne sai kin bari ke ko dan dress ne sai kin bari ko dan shimi ko dan siket ko rigar mama ko dan kwali dole sai kin ba wani abu ran da za ki bar duniya kuma tun yanda tsiya ta kare kanka jama'a kun gani da aka sai ka ji mutum yana cewa ya laita ya zai kule ya laita ne eh, eh, Allah yana cewa كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار kun gane ko bala fa halihu lakum illa alqawmul fasiqun ko kuma ka annahum raunaha, yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha duk shekarun da bawa zai a rayuwar duniya ranar da zai bata sai ga kamar uwar shi ta haife shi ne da asuba zuwa hantsi gaba ɗaya rayuwa nan ta ƙare ko kuma an gama sallar la'asar ne uwar shi ta haife sa ran da zai mutu ce ga ma kai magariba ba jama'a kun gane da ka ita tara ma kanka dole ka bar ma wasu ita tara ma kanka dole dai sai ka bar wani abu jama'a kun gane kabilin da in mutum ya mutu ake ɗaukar mafi daraja abubuwan da ya mallaka Ya za a duniya ba shi abin na damun su ba in aka yi rami aka sa sai a haɗa shi da abin sai wasu je cikin dare sai su kwakule su kwashe abin kuma ba sa karan mai da kasa su rufe sai su bar kabarin a haka ai dole in dai ka mutu duk abin da za a kai ka kabari da shi sai dai in ba arziki ba na taɓa gaya muku kakar wani yaro in a gabana ta rasu aka kira ni a gabana saboda tana da haƙori na zinari haƙori na zinari an yi an yi a cire ya ke fita kawai jikan nata baban shiyarus to kuma ba ta da wani ɗace ubansu da haka su za su gadanta kuma tana da 'yan abubuwa kuma zinare ne mai kyau a bakinta a haƙorinta wallahi tallaya kawai an yi an sai aka ci ta a dai da shi kawai sai ya ce a shi zai iya cire shi ya aka kawai sai ya zo da guduma wallahi tallaya za ka yi kawai ce shi zai balla haƙorin ne sai aka ce a a a tsaya muna waje sai aka kira ni malam kaji kaji dinari ne ya ƙi fita to an ce a kai ta da shi amma wani ya ce zai balla haƙorin kana ganin ya halatta sai na ce to in dai ya halatta ma kuke gani kai ma kwanta a riƙe guduma a balla haƙorin ka guda ɗaya annabi ya ce karya ƙashin mamaci kamar karya shi ne da ransa na ce wani irin son duniya ne wannan wani irin son duniya ne yanzu kai inda hakori a bakin ka mutu aka ce an sa bugan guduma a layira an balle ma hakori za ka ji daɗi da ce mala ya hakuri mu cewa ni ba hakuri za ka bani ba ni ba kai min laifi ba da ka riga ka yi Allah kai wa laifi sai kuma su da za a je ana ba da labarin cewa kakarsu saboda son kuɗin ku kun balle haƙorinta saboda akwai zinari a jiki kan wannan irin masifa hmm. Hmm. Eh mana, a zaro shi ba? Eh. to yanzu wannan ai dan ai sabon rayuwar wani ne a to sai za a bari ta mutu Allah ta shirya da jama'a kun gane ko to wannan hadisin hadisi ne na Bukhari da Muslim a Bukhari kitabu kitabu tafsirin Kur'an lamba hadisi na dubu hudu da ɗari tara da sha uku imam muslim ma fi da shi a kitabu talak lamba hadisi na dubu da ɗari hudu da saba'in da tara wa ha huwa sallallahu alaihi wasallam yaqul la bi hurairata radiyallahu an jama'a ga manzon Allah da kai yana ce ma Abu huraira wata ran ittaqil maharim takun a'badun nas ka kiyayi abubuwan da duk aka haramta sai ka zama mafi zama bayan Allah masu bauta ma Allah da gaske wadda bima qasama Allah ka yadda da abin da Allah ya kasa kai ya baka Allah ya karkasa ya ba kowa ka yadda da kasan da kai ya baka ta kun agnan nas sai ka zama mafi wadatuwar zuciyar mutane annabi ya ce laisal gina an kasaratul urur walakin nal gina ginan nas ku sani tara abun duniya da yawa ba shine wadata ba dan kana da motoci kana da gidaje kana da kuɗi a kowane banki kana da account sai ka duba ma za ka iya gane kowane account na wani da abin nan da ka tara ba shi ne wadata ba asali in ji annabi walakin nan gina ginan nan wadata ita ce Allah ya maka wadata zuci ma kun gani sai ka kwanta lafiya ba wani mafarki na tashi hankali ka tashi lafiya kuma kanka baya wani ciwo zuciyarka ba ta buga ba abin da ke damun saboda iya ɗan abin da Allah ya raba ya ba kowa wanda ya baka kai ka ji alhamdulillah zuciyarka ta wadatu ta ji kai ma alhamdulillah da Allah ya raba ya ɗan baka wani abu jama'a kun gane ko bari ku ji yanzu kuɗin ki dubu ɗaya ne to matsalolin da ke gaban za ki ga ba kya yadda su wuce dubu ɗaya, so kike ki abin da ba zai cinye ta ba idan matsalar ka ta miliyan ɗaya ce to matsalolin ka sai ya fi na matsalolin mai dubu ɗaya idan ka kai biliyan matsalolin ka sai ya fi matsalolin mai miliyan watan kullum dukiyarka na ƙara taruwa ne matsaloli na ƙara yawa a kanka to kuma duk ba nan ne matsalar ba sai in an je lahira yawan abin da ka tara yawan matsalar da za ka haɗu da ita a kiyama wallahi jama'a don haka za a riƙa lissafi kwandala kwandala talakawa tuni an kwashe su an riga an kai su aljanna suna can kai kana nan ana ta lissafin abin da ka tara shi yasa annabi ya ce aljanna na bala'in wahala tana matuƙar wahala ga duk wanda ya tara dukiya annabi ya ce illa man tsala haka za wa hakaza wa hakaza wa hakaza in ka ga bace dallan lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aljanna bakan wahala take wa mutane in dai ka tara abun duniya annabi yace sai wanda ya ɗiba ya nana tana ka bayar tana ka rika kana bayarwa tana har ma ta baya annabi yace ka rika ɗiba har ɗan baya kana ba su abin su waye gidajen su ke gaba da naka ka rika taimaka musu suwa yake dama gare ka rika taimaka musu waye ki hagu gare ka taimaka musu suwa ya makotanka ta baya din rika ɗiba kana taimaka musu wallahi shi ne in an je lahira ta aljanna ba za ta maka wahala sosai ba amma fa sai talakawa sun shekara ɗari biyar cikin aljanna kana can ana lissafi na gaya muku in ba da rahamar Allah faɗi gare ta ba ba dan aljannar Allah tana da yalwa ba abin da ke cikinta baya karewa kai talakawan Najeriya a ce halin nan da ake ciki a kwashe su a sa aljanna shekara ɗari biyar kai kana can waje kuma ka shigo ka samu wani abu mai za su rage ma jama'a kun gane in dai talakawan Najeriya ne a kwashe su a sa aljanna ai da waso su za su shiga yanda kaga almajirai na yi in an ci almajiri idan sun taho haka za su fada aljanna suna wasu san kayan a tuntsirar da wannan a zubar da wannan a jiba wannan ciwo a karya wannan a yi wannan targaɗi wannan ya suro farantin ya fuzga rabi ya zube a bi shi a guda a sa'i ya faɗi abin da ya ɗiba kawai sa a baki da haka za a yi ma aljanna inda kayanta an san za su kare talakawa shekara ɗari biyar na aljanna kana waje kai mai arziki kuma a ce in ba da rahamar Allah na da yawa ba a cewa a rage wani abu ka shigo ka samu kuma me zai sa kana waje shekara ɗari biyar talakawa na ciki shine kasancewar abin da ka tara annabi ya ce za a rika lissafin su kwandala kwandala kowace kwandala ya aka yi ta shigo dukiyarka sai ke jawabi to ya aka yi ta fita sai ke jawabi ta wace hanya ka samu wace hanya ka bi ka kashe duk sai kai jawabi to kuma mumini annabi ya ce hanyar da ya biya sama ba matsala ba ne don mumini ba zai yadda ya nema ta hanya haram ba amma matsalar shine a turke shi a ce wace hanya ka buka kashe to wannan ita ce matsala da wata kwandalar kai ka san dai kana da ita ka kuma ajiye a ɗaki bera ne ya ɗauke ko kuma babban bera ko ya dai aka yi kai ma baka sani ba baka sani ba eh bari mu je lahira za ka yi mala'iku jawabi ba dai baka sani ba ka gaya musu i eh, duk za ka yi bayani cewa na aje ne to ni dai ban sani ba sata aka yi bera ne babban bera ne aka yi uku oh, oh. duk sai kai jawabi bari a je lahira da haka kowa abin da ya shigo cikin hannunsa na arziki ka tabbata ta hanyar halas tun da kai mumini hanyar da abin zai fita ka yi takasan kar ka bari ya fita ta hanyar da ya shigo ta halar, amma ya fita ta hanyar da in an turke ka ba za ka iya jawabi ba da ka da zarar wata bandanar an kalle ta eh lalle ta hanyar halas ka sama ta shigo eh to wace hanya ce da an kalla a a a a dama ta haka ka kashe ta to tsaya gefa hau ka zama ashabu shimali Allah ka tsari to da haka wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa al'imam ahmad mustadinsa da taimiri suka ruwaito sa albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'in sagir lamba hadisi na ɗari daidai Allah ka shirya da mu mala ya ce ولما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عند إبراهيم تم من الله يا رسول sai manzon Allah ya buɗe baki aka ji yana cewa innal aina aina tadma lallai ido na zidda hawaye ka san duk wanda kaga ya kasa kuka saboda mutuwa bari kaga uwar shi ta mutu to bari ɗan da yake a zababban so ya mutu kun gane ko to ran nan zaka ga kuka dan galibi mutum sai uban shi ya mutu kaga idan shi tar maza zai amma bari uwar shi ta mutu ka gani bari ɗan da Allah ya jarrabe shi da azababban sansa ya mutu ka gani ko bai kuka a gaban ku ba in ya shiga ɗaki sai ya duka kawai kalli kwana sai ya ci girgiza kai kamar Allah ya mai laifi an gane ko sai ya ga yana zubda hawaye a wani yaya ne a wurinmu ɗan shi ya rasu wallahi mun shiga gaba ɗaya mun shirya yaron ɗan wannan mun shirya yaron don mun fito muna fitowa yana bayanmu kawai sai koma shi yana azababban sun yaron duk da fi shekara hudu ba biyar a zai kai shekara bakwai ina ga tun da yaro har ya dan fara fita ko ina ya ake shi kaga zai shekara bakwai amma yaro ne karami wallahi jama'a to ba takalmi a kafata na fita sai na koma in sassa ma yaron turare kawai sai na ga ya tsugunna bai yi shigowa ta ba a gaban gawar yaron kawai ya yi haka da hannayen shi guda biyu wallahi sai kuka yake na tsaya bai san na tsaya ba kawai na ta zuba hawaye to dama na san inda ya kuka akan rasuwar ɗan ba ni shi ne zan yi mamaki amma yadda na san yana azabar san yara to ba zan yi mamaki ba in na ga yana hawaye amma da har aka kai yaron aka dawo tare da shi in ga idan shi abu shakar maza zai a to da sai ne mamaki muna kallon cikin magabata mun karanta da kuwa tarbiyatul auna. tafiya ce wanda da zai da matar shi da 'ya'yan shi aka raka shi tasha kowa ya gama shiga mota matar shi na to Allah ya tsare yara na baba Allah ya kiyaye sai ka dawo sai ka dawo kawai da ya kalli yaran nan an yi kiɗin mota misali za a tashi kawai sai aka ji a <laughs> ah, duk mota sai aka wago ana kallon dattijo ai sai kawai fashe da ya bare gaba daya ya dinga kuka ba aka ci a ah, dattijo lafiya sai ce to ni zan tafi ne tafiya ce zan yi zan rabu da yara na aka ce la ilaha illallah ka yaran ko kawai sai ya ce wa misali karen mota cikin magabata ne fa mun karanta a tarbiyyar aulad cikin magabata ne misali kawai sai ya ce wa karen mota kai ni buɗe mun kofa yana kuka yana a buɗe mai kofa kawai sai ya fito ya fasa tafiya sai aka dinga mamaki oh wai dattiyar kai ka rika kuka saboda za ka dafka yara kawai sai ya share ne ya ce magana banza ya ce ai inda na tafi ban yi kukan ba shi ne ya kamata ku yi mamaki amma zan rabu da gutsiran hantar jikina zan rabu da su ina kuka amma kuna mamaki ai da na tafi na basu ne ya kamata ku yi mamaki da na tafi ban yi kukan ba ya kamata ku yi mamaki ku ce bi ba ku ga datti da shi da yaran shi tsarin hantar jikinsa ya kama hanya ya tafi ya basu ko digon hawaye a zuciyarsa shi yasa kaga cikin tabi'ai waɗannan miyagun sarakunan da aka yi an taɓa kama ɗaya aka ɗaure duk mun karanta a nan shekara biyu yana prison an hana kowa gan shi ran nan su prison orders din masu kula da gidan yari sun kai mai abinci haka da suka kalle shi sai suka gan shi yana cikin tsananin damuwa suna ba shi abinci sai suka ce ka yaku mu ma ba daɗin tsare kuma ke ji wa samu aka yi sai wani ya ce to amma halin nan da raga ka shiga shekarar ka bi a nan don allah zaman ka a nan ne ya fi damun ka kawai sai hawaye ya ce wallahi babu abin da ya fi damuna a zamana nan kamar raba ni da 'ya'yana da aka ce abin da kuma ke damuna shi ne shekara biyu din nan ina nan idan sun lalace fa Allah ne zai tambaya duk abin da suke mara kyau ni fa Allah zai tambaya kuma an raba ni da su an kaji mutum bai ya kasa kuka uwar shi bata mutu bane Allah ɗan da kake azababban so ba bai mutu bane Allah ta tsare da ka wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u kaseeran annabi na yin wannan addu'a sau da yawa a rayuwarsa ko yaushe za ka ji annabi na yawan yin wannan addu'a ko ne tsallake eh a ah, innal aina tadma lallai ido na zub da hawaye manzo Allah ke nafa Ibrahim ne dan shiyar ya rasu annabi ya kalli dan ne ga yanzu ya rasu kawai ce hawaye jama'a kun gane to annabi ya da kukan mutuwa kuma aka ga yana yi sa Abdurrahman Awf suka ce a'a kai da kanka ya rasu rasulullah bayan ka hana ya ce a'a ni kuka na daga sauti na hana wayo wayo ana cewa na wannan na hana Allah ya hana amma kuka na zidda hawaye kawai wannan tausayi ne da jin kai da ɗaki ma uba idan uba ya rasu aga hawayen na zuba ko ɗaki ma uwa ko uba ya maɗa an gane ko walƙalba yahzun walƙalba yahzun kuma lalle zuciya na cike da damuwa da bakin ciki na rabuwa da ɗanna wala na amma duk da wannan damuwa na rashin ɗa ba ma yarda mu buɗe baki mu faɗi wani abu inna ma yarda rabbuna sai abin da zai yarda da ubangijin wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzunun lallai mu dinnan su manzon Allah game da rabuwa da kai ya ibrahim muna cike da damuwa lallai muna cike da damuwa jama'a duk wanda ka gabe damu ba uwarsa ce bata mutu ba ran da uwarka ta mutu duk sai ka ji lissafi ya rikice ma sai kai ta tunanin yanzu uwar wa za ka rike a matsayin uwa Allah ka rika tunanin yanzu wace ce za ka rika kyautata ma ko ya uwar kananan ko kannuwar ta da ta uwa ɗaya uba ɗaya duk sai ka ga idan ma ka kyautata musu kai dai ba asali haka kaso ba uwar ta kaso ka kyautatawa an gane ko wa kana sallallahu a to wannan hadisin na bukhari ne kitabun jana'iz lamba hadisi na dubu da ɗari uku da uku azan mutanen uba su ba cika damuwa ba an gane amma sai yan uwa ko dan da kake azababban su Allah ran da duk ya faɗi ya mutu ranar zaka gane lalle mutuwa tashi hankali shi yasa ai Allah ce fa asabatkum musibatul maut yanzu nan kana tare da uwarka sai ta mutu jama'a kun gani duk abin da zaka so yi na kyautata mu wani a duniya wallahi ba kamar uwarka to ba sa yanzu duk abin da za ka yi sai dai kawai ka yi Allahu akbar wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya da kasira annabi yana roƙon Allah da wannan addu'a da yawa lokaci koyaushe za ga addu'a annabi kenan waya kula za ka ji annabi na cewa Allahumma inni a'udhu inni ko Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatika Allah ina roƙon ka tsare ni ta hanyar tawassuli da nake da yaddarka a kan fushinka Allah yaddarka Allah ka sa ta dalilin ta karkai fushi da ni wa bi mu'afatika min uqubatika wannan siffa ta ka ta ba da lafiya da kai min ita Allah dalilin ta Allah ka tsare ni daga duk wata uquba da za yi wa bayinka wannan hadisin na muslim ne a kitabu sana na hadisi na ɗari da tamanin shida wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'allimu ummata annabi na karantar da al'ummarsa anna kulla qada'in ya'ti min indillah lallai duk wani hukunci mara daɗi da ya zo wa bawa daga wurin Allah fa huwa khairul mu'min in dai mutum mumini ne duk hukuncin da Allah ya akanka ko da mara daɗi ne ba ka damuwa saboda kai mumini ne ka san wannan abin alheri ne ga mutum daidai ne a rayuwarsa ta addini wa duniya ko rayuwarsa ta duniya Ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah ya ce ajaban li amril mu'min abin sha'awa ga burgewa game da lamarin mumini inna amrahu kullahu khair lamarin mumini gaba ɗaya alheri ne wa zaka li illa lil mu'min wannan ko baya ga kowa ce wanda mumini ne in asabatu sarra idan abin farin ciki da kwanciyar hankali da natsuwar zuciya watan ta samu mumini shakara sai ga yana ta godiya ga Allah shi kuma Allah ya ce la in shakartu la azidannakum an gane ko fa kana khairan lahu wannan godiyar sai ta zama alheri ga bawa wa in asabatu darra idan wani cuta ko bala'i na rayuwa ko masifa ta rayuwa ko wani kunci ko tashi hankali ko wata damuwa an gane ta samu muni sabara in jaraba ce daga Allah sai ga yaku ikon tsage wa sabar aula wa ilaihi yurja'u as-sabr mithlu sabr marrun muzaqatu lakin awatibahu ahla min al-afl haka laraba suke cewa fa kana khairan lahu haƙurin sai ya zama masa alheri saboda shi haƙuri shine abinda in in waye ba mai ce maka ga iya abin da Allah ke biya inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab fa ya laitana nata'allamu rida kai to ba mu kyauta kanmu ba da za mu dage wa kanmu mu koyi yadda da ubangiji akan da halin da muka samu kanmu min alhabibi mu koyi nuna yardanmu ga Allah daga farin masoyinmu sallallahu alaihi wa alihi sallama fanar da bi ma kasabahu Allah lana me yadda da irin duk raban da Allah ya ba mu yanzu wata ce shekarun jiya yarinya ce wallahi sai din tausaya sai shekarun jiya wacce ne yarinyar da kaga ta zo ni na, wani dan uwanta ya tura ta zo ta min jawabi da wani mutum ne ya fara neman aurenta yana da mata da uwar matar da ita matar sai suka je aka yi yarinyar na asiri tun kan kawai daga jin shi mijin nata yana neman yana neman wannan yarinya kawai sai aka je aka yi yarinyar asiri gaba ɗaya yarinya ta rikici kawai daga jin fa suka yi suka yi suka gano ya suka yin asirin haka kawai jama'ar musulmi yadda ubangiji ya ji yadda ya kasa ma wallahi tallahi dauki kashin amma duk abin da za ka yi ko na kin yadda da ka san da Allah ya mato bala'i zai zumba a ina sannin kun san wannan matar wadda ba ita kuma kamun aure ta ne ta dai ce asiri akan wadda za ta iske a gidan jama'a kun gane don kun sani a rediyo aka faɗi Allah ka tsaye da kamala ya ce da za mu koyi nuna yardanmu da abubuwan da Allah ya raba ya ba mu namu komin ƙanƙantar sami yadda mu koyi yadda daga wurin farin masoyin mu annabi sallallahu alaihi wasallam fanar da bima kasamahu Allah lana mu rika yadda da abin da Allah ya kasa ya ba mu wa narda an qada illahi azza wa idan Allah ya wani hukunci akan mara daɗi ni yadda da hukunci jama'a kun gane ne na fuza bi ridwan dan mu rabauta da samun yadda ta Allah wa jannati dan mu rabauta da samun aljanna ta Allah jama'a ana nuna lokaci yayi tun ɗazun za mu tsaya nan karatu sai gobe muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika عليكم Thank you.